barkan da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na daya ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da uku miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a karshen aya ta dari da daya cikin wannan sura mai albarka suratul ali imran yau kuma za mu tafi farkon aya ta dari da biyu mai Allah mu da kuke ciki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 واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وبنجد يا أيها الذين آمنوا يا وأن لسكي إيماني اتقوا الله حق تقاته قل قولة الله قل قولة دوكو سوسا قل جزء ولنسا حقيقة من جنس ولنسا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن كرتين لتكيكم ya yadda mutuwa ta zo masa illa wa antum muslimun face kuna musulmai kowane ɗaya daga cikin ku yayi kokarin lizuntar ayyuka na addinin musulunci abin faɗa da baka da abin aikatawa da gabbai a tsawon rayuwarsa har ya zuwa lokacin da mutuwa za ta zo masa hakikanin jin tsoron Allah ne Abdullahi dan Mas'ud ya fassara kamar yadda Ibn Abi Hatim ya rawaito an yuta fala yusa wa yuzkar fala yusa wa yuzkar fala yukfar ta yadda zai zanto da'a ake wa ubangiji ba saƙo ake yi masa ba ambatansa ake ba a manta da shi ba godiya ake masa ba bijire masa ko kan gare masa ake yi ba wannan shine takawa taqwa kullaha hakka tuqati ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron sa to amma baya iya yiwa ya zanto wannan shine hali na kowane ɗaya daga cikin mu haka aka nema mu kuma haka ya kamata mu zama amma a tuffar dan adam da bangarori na gajiyawa na rauni da yake da shi da wuya ya samu hakan a cikin kowane awa 24 dinsa amma ya ishe shi abin alfahari ya samu rinjayen haka rinjayen da'a sama da ayyuka na sabo rinjayen ambatan Allah da zikirinsa sama da mantawa da Allah ko kyanaki rinjayen godiya da Allah madaukakin sarki da itirafi game da ni'imomin da ya mana sama da bangarori na bijire masa ko kan dare masa wannan shine abin da ake bukata ne manzon sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da imamu muslim ya rawaito daga jabir dan abdullahi yace la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billah kar ɗaya daga cikin ku ya mutu face yana kyautata zato game da ubangiji subhanahu wa ta'ala kyautata zato game da Allah wajen da zunta na ayyukan musulunci cewa za su zanto sanadiyyar tsiranka a gobe kiyama to malamai sun tattauna game da wannan aya hal hiya ayatun mansukha aw hiya ayatun muhkama shin aya ce tabbatacciya ko an kafa hukuncin ta tattauna ta su idan sun kulla alaka ne da wannan aya da ayar da ke karshen suratul tagabun da Allah madaukake ce fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun Allah ya ce ku ji tsoron Allah mastafa'akum iya yadda kuka sami iko a nan gurin kuma yace ita haqqa tuqatih malaman da suke da'awar cewa ita wannan ta ane murana an soke ta ko an shafe hukuncin ta sai suka ce wanda ta shafe ta din ko ta soke hukuncin ta ita ce fadin Allah ta'ala fattaqullaha mastafa'akum domin haka tuqatih din kowa ba zai iya yi ba da haka so ku tsoraci Allah gwargwadon yadda za ku iya waɗanda kuma suka ce bal hiya ayatun muhkama aya ce tabbatacciya ba a shafi hukuncin ta ba suna daukan wancan aya ta karshen ta tagabun a matsayin bayanin wannan take yi kamar wannan ta zo ne mujmala ittaqullaha haqqa tuqatihi ku tsorata Allah haƙiƙanin jin tsoronsa to sai muke ta tambaya yaya haƙiƙanin jin tsoronsa yake sai waccan aya ta ƙara bayani fattaqullaha mastata'tum shine hakikanin jin tsoron sa domin kullum bi haka biki kowanne gwargwadon darajar imanin sa da gwargwadon nauyin takawarsa da gwargwadon ilimin sa shine gwargwadon takawar da zai samu a cikin zuciyarsa shine fatakullaha masatatu ina fata an fahimta wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yukashu nafsihi fa ulaika humul muflihun nan nan kuma Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun sannan ubangiji yace wa atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah gaba ɗayan kada ku rarraba igiyar Allah ita ce alqur'ani mai girma domin ya tabbata cikin sunan Tirmidhi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kitabullahi hablum mamdudun min as-sama'i ila al-ard shi alqur'ani mai girma ita ce igiya da Allah ya zuro daga sama zuwa ƙasa dan haka da aka ce wa tajmu bi hablillah ma'ana ku yi riko da alqur'ani mai girma abinda duk zai shiga tsakanin ku na sabani wani ya ce halal wani ya haram wani ya sunna wani ya bid'a wani ya abu kaza ikhlasi ne da tauhidi wani ko ya kafirci ne da shirka to sai ku mayar da littafin Allah ya zanto shine alƙalin ku ayoyi na alqur'ani su za su raba muku musu su raba muku gardama tare da neman fassarar su daga abin da ya inganta na hadisan manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda ubangiji ta'ala ya ce fa in taraza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila idan kun yi sabani cikin wani al'amari ko mai yadda shi zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce dan ku samu tantance tantancewa yake da gaskiya cikin wanda ya da'awar halarci ko haramci wa yake kan daidai tsakanin wanda ya da'awar abu kaza sunna ne ko wanda ya da'awar abu kaza bid'a ne wane ne ya dace da daidai tsakanin wanda yake abu kaza shirka ne ko wanda yake abu kaza imani ne da tauhidi da ikhlasi babu yanda za a yi ku iya warware tsakanin ku sai kun mayar da abu zuwa ga littafin Allah amma matukar ku ne za ku tsaya ku tattauna ku ga cewa me ya kamata ku yi a hange irin naku da tunani irin naku to dan adam kowa yana da son zuciyarsa babu yanda za a yi mu shiga ɗakin taro fate na yi fatan in ci galaba a ka babu yanda za a yi mu je taron tattaunawa da sulhu fate ka yi fatan ka ci nasara a kai da amma idan ka cire son zuciyarka na cire son zuciyata muka ce gaba ɗayan mu za mu yi biyayya ga abin da Allah ya ce mu yi biyayya da abinda manzo Allah ya ce to sanan ne ake samun haɗuwar kai tsakanin musulmi duk wata hanya ba wannan ba ko da mutane sun ganta gajera za ta zama musu doguwa amma wannan ita ce doguwar da kuma gajera domin ita ce doguwar da idan an bi ta kuma za ta kai mutum zuwa ga gaci wa atasimu bi amrillahi jami'an wa la tafarraqu kada ku rarraba abinda ake nufi da at-tafarruq anan gurin ta yadda za ku kasance firka firka wannan daban wancan daban waɗancan daban ayar ba ta hana ku yi sabani ba amma abin da ayar ta hana sabanin yi tasiri wajen rabuwar kashi kashi ko gida gida domin sabanin fahimta wani abu ne da ya samo asali tun lokacin sahabbai gajeren abin da zaka buga misali da shi an dawo daga gasasul ahzab manzon Allah ya shiga gida yana cire yana cire yaki da makaman yaki sai mala'ika jibril ya shigo yace awada'atum aslihatakum har kun ajiye kayan fada ne manzon Allah ya ce eh ba an gama yaki ba sai mala'ika jibril ce wa ma wa wada'atil mala'ikatu aslihataha ba'du har yanzu mala'iku ba su aje kayan yaki baya ko sauran yaki manzo Allah ce ina za a yi sai banu qurayza aje a yaki yahudawan banu qurayza domin sun warware alkawalinka sai manzo Allah ya fito yace da sahabbai man kana minkum سامعا مطيعا فلا يصلين احدكم الاسرى الا في بني قريظه او كما قال صلى الله عليه وسلم yace duk wanda ya zanto mai bi da bi to kar ya sai ya sallar la'asar sai ya je garin kureza sai sahabbai suka dauki kayan fada suka nufi unguwar ko garin banu kureza akan hanya sai la'asar ta yi sai waɗansu suka ce mu yi la'asar kafin mu isa can saboda faɗin manzon Allah cewa kar ɗaya daga cikin ku ya yadda la'asar ta yi masa sai a can baya nufin mu jinkirta sallar in ta yi a hanya abinda yake nufi mu yi hanzari kar mana sai a can amma ya zamu mun yi hanzari da haka ta sami mu a hanya kuma Allah ya ce inna salata kana kana mu'minin kitabun mawquta sai mu tsaya mu sallah tana da iyakantaccen lokaci dan haka sai suka ce su sallah za su wadan suka ce a'a mu abin da muka fahimta ko ta yi kar ne sallah sai mun je ta kaga anan sai wannan ya fahimta haka wannan ya fahimta haka waɗanda suka fahimci ai sallah suka yi waɗanda suka fahimci ba za a yi ba sai an je can gurin suka jira sai da aka je can suka yi a cikin su manzon Allah bai zargi kowa ba kowa ya aiki da istihadinsa idan mutum ya ijtihadi ya dace da daidai yana da lada biyu wanda ya ya yi kuskure yana da lada daya ibn al-qayyim yace bai zargi kowa ba dan ba wanda ya laifi domin akwai bambanci tsakanin laifi da kuskure akwai bambanci kuskure ka nufaci daidai ka yi amfani da dukkan hanyoyin da in an bi su za a dace da daidai amma saboda kasawa ta dan adam sai ka samu kanka a kuskure laifi ko dama san zuciya kana fata tun asali ka dawo ayoyi da hadisan manzon Allah dan su goyi bayan abin da kake son ka tabbatar tun asali baka nufata Allah ko manzon sa ba ka ga wannan babu yanda za a yi ka hada su daidai dan haka sai manzon Allah bai zargi kowa daga cikin su ba amma abinda ibn al-qayyim yake kokarin ya tace a cikin zabul ma'ad bi hadith khairul ibad cewa ko shakka babu waɗanda suka tsaya suka yi sallah sun fi fahimtar daidai dangane da umarnin manzon Allah amma manzon Allah bai zargi kowa ba tunda babu wanda ya gina abin sa kansa ba a nan gurin na kawo wannan kisa da ke cikin sahih bukhari dai in tabbatar man da cewa ake ya iya yiwa ayi sabani amma idan an yi sabani kuma sai a rarrabu da sahabbai suka yi sabani waɗanda suka ce ni na asar yanzu waɗanda suka ce sai an yi a kan ai ba su rabu ba waɗanda ya ce sallah suka ce zani waɗanda suka ce bari mu jira ku gama ko mu tuta ne amma in yanzu ne to an riga an yi tsakanin Musa da Khadir kenan ha za su rabu baini wa bainak sa wa bi tawil malam a alaihi sabara da an riga an rabu kenan kuma ila mutu tanadi ba za a sake hazuwa ba wanda kuma ba hakan kuma ta zama ba sabanin fahimta daban amma rabuwan kan al'ummar musulmi daban Allah bai hana mu saɓani ba dan ya riga ya san saɓani wata siffa ce ta tamu mujin adama sai mun yi ta amma ya hana mu kada ya yi tasiri wajen raba kawunan mu da yakan junan mu sannan ya nuna mana in mun yi sabani ga hanyar da za mu mu warware fa in tanaza'tum fi in farduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila wa makhtalaftum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah zalikum Allah rabbi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib ubangiji ta'ala ce wa tasmu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum ku tuna ni'mar Allah akan ku in kuntum a'da'an yayin da da kuka zanto abokanan adawa da juna ana magana da sahabban da suke tare da manzo sallallahu alaihi wasallam domin sun keto rayuwa ta jahiliya ta kafin saukar alqur'ani kafin zuwan manzon Allah rayuwar jahiliya kuma akwai rikici a cikin ta da yawan ta fada ce tsakanin wancan kabila da wancan kabila daga tsakanin yakin da yayin shekaru 40 ana yi sai yakin da yake kana 100 ana yi ka duba harbi bu'ad tsakanin al-aus wal khazraj sama da shekara ɗari suna yake da juna suna faɗa da juna suna karkashe juna ka duba har na addahiz wal gabara wanda ya shekaru sama da arba'in yaƙe-yaƙe da suka keto na lokacin jahiliya na kabilanci tsakanin wancan kabila da wancan kabila suna da yawa to amma sai Allah madaukakin sarki ya arzuta su da shiga musulunci suka yi imani da alqur'ani suka yi imani da manzo sallallahu alaihi wasallam sai suka zanto kamar ƴan uwa uwa ɗaya uba ɗaya gaba ta jahiliya da fada da juna yaki na kabilanci da kashe juna duk sun mantar da junan su wannan shine Allah ke nuna musu wannan ni'ima ce yayi musu inda ba su ci moriyar komai ba cikin musulunci sai musulunci ya hada kansu ya sa sun daina zubar da jinin junansu sun daina wato ainihin kona dukiyoyin junansu musulunci ya musu gata ne ma'anar wani wa zkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a ku in kuntum a'da'an yayin da da sun zama abokanan adawa da juna wato ainihin kuna kisan juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatan ku ya daidaita ku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana sai kuka zanto yan uwan juna a sakamakon ni'imar Allah ni'ima ta ne ni'ima ta musulunci ni'ima ta alqur'ani ni'ima ta turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa li utimma ni'mati alaikum wa la'allakum tahtadun al-yawma akmaltu alaikum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu islam dina kaga wannan ni'ima din da ke cikin wannan aya ita ce ni'ima ta musulunci ita kuma ake nufi a nan gurin wadhkuru ni'matallahi alaykum iz kuntum a'da'an fa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana aya ta nuna sun zama yan uwan masu gaba da juna daga baya suka zanto yan uwan juna amma ba ta nuna fadin gabar ta su ba da zurfin da gabar ta kai ba amma a cikin suratul anfal an nuna zurfin gabar wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa ka ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina Allah ya ce idan munafikai sun so su yaudare ka ko kafirai sun so su yaudare ka sai duk kullum da abin da za su kulla fa inna hasbaka Allah Allah ya wadatar da kai ba za su iya cin maka ba ba za su iya fitar da kai ba huwa allazi ayyadaka bi nasrihi shi Allah shi ya taimake ka da agajin sa da taimakon sa wa bil mu'minin kuma shi ya taimake ka da mu'minai zaratan sahabbai ashidda'u al kufar wa ba'a bainahum wa allafa baina qulubihim ya hada tsakanin su bayan sun kasance cikin wani halin da lau an fakta ma fil ardi jami'an da zaka ce da duk abin da ke ban kasa na dukiya wajen sasun tasu da samar da sulhu a tsakaninsu ma allafa baina qulubihim da ba za ka iya hada kansu saboda gabar ta kai makura walakin Allah allafa baina amma Allah ya hada kansu innahu azizun hakim Allah shine aziz mabuwayi wanda ba abin da ke gadarsa sannan kuma shine hakim mai hikima cikin al'amuransa dan haka anan yace واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار wa kuntum da kafin ku shiga musulunci kun kasance ala tafa hufratin minan nar a gaba ta wuta da gefen ramin wuta shafa ma'ana far ko taraf wato gefe ko gaba hufra shine rami minan nari na wuta fa an kaza kun minha sai Allah ya tsamar da ku ta hanyar furta kalmar shahada ta hanyar shiga addinin musulunci kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi kamar haka ne Allah ke bayyana muku ayoyinsa la'allakum tahtadun dan ku zanto shiryayyu kimtsatsu ya ubangiji ka sa mu cikin shiryayyu waɗanda suke kimtsatsu a nan gurin kamar da na faɗa ubangiji ta'ala na hana mu bari sabani ta shirya tsakanin mu sai da zamu rubu gida gida manzo Allah kuma ya faɗa kar ya ja hankali cikin hadisin da ibnu majah ya rawaito cikin sunan dinsa al-imam ahmad dan hanbal ya rawaito cikin musnad dinsa daga anas dan malik Allah ya kare da adare shi manzo Allah ya bada labarin cewa ahlul kitab sune yahudu da nasara sun kasu kashi 72 mu kuma za mu kasu kashi 73 cikin kaso 73 din nan wanda sabani zai samu karkaso 73 dukkan kasusuwan gaba ɗaya yan wuta ne sai kashi daya su ne yan aljanna su wane ne yan aljanna sai ce wahiyal jama'a su ne jama'ar musulmai idan an ce jama'ar musulmi ba a kiran jama'a da suna jama'a sai suna karkashin shugabanci daya kuma karkashin koyarwar littafi daya to sun zama jama'a amma idan littafi daya amma wancan shugaba ne wancan shugaba ne ko kuma shugaba daya amma kuma littattafai a karkashin kasa daban-daban ra'ayoyi daban-daban son zuciya daban-daban har yanzu ba su zama jama'a ba dan haka waɗanda suka ci nasarar tsayawa karkashin jagoranci daya karkashin koyarwar littafi ɗaya shine alqur'ani da sunnar manzon Allah wannan sune jama'a ko da yawan su a cikin sauran ragowar musulmi ba su wuce kashi ɗaya cikin goma ba su ne jama'a waɗancan kuma su ne saura wanda ba jama'a ba to shi yasa ba abin da ke zama jama'a sai sunnar annabi tauhidi da sunna su ne jama'a kuma su suke samar da jama'a kuma su suke durkusawa su haifar da jama'a kamar yadda bid'a da shirka da san zuciya kuma su kuma su suke haifar da rabe-rabe da kashe-kashe da yanke-yanke na al'umma ina ba kun fahimta babu yadda za a yi mutane kansu ya haɗu sai sun haɗu kan tauhidi kuma sun haɗu suna. sunna babu yadda za a yi jama'a ba su haɗu kan sunna ba ba su haɗu kan qur'ani ba kuma ka ɗauka kansu zai taɓa haɗuwa ko sun yi da'awar haka ƙarya suke yi idan ka ɗauki bid'a a matsayin ta na bid'a yan bid'a gaba ɗayan su suna faɗa da dukkan wanda ya yake ki so yake yabi sunna ko ya ambaci sunan kungiya ko bai ambaci sunan kungiya ba shi dai in ya ce sunnar annabi ne ke so in bi to duk dan bid'a na jan haushin sa duk dan bid'a na adawa da kuma a shirye in bid'a suke su haɗa kai dan su yaki waɗancan masu bin sunna din to amma idan ka dawo kan yan bid'a din su kuma kansu a hade ki su duka kansu ba a hade ki ba saboda bid'a ba ta iya hada kan mutane sai dai ta raba idan ka ɗauki bid'a a matsayin na bid'a ita ta haifar da mutazilanci wanda yanzu ɗan labarin mutazilanci suke ji ba su san shi ba duk da cewa tunanin mutazilanci na nan a rubuce a cikin rubuce rubuce na littattafai ana karantawa ko da boko ko kuma da hausa ko ko da larabci bid'a ta haifar da khawarijanci bid'a ta haifar da fi'anci to duka waɗannan za ka iya cewa ba su da yawa a cikin al'ummar musulmai na Najeriya amma ɗauki sufanci bid'a ce ta haifar da tsofanci sufaye su kadai kansu bane taba haduwa ba har yanzu kafin kiyama domin a cikin sufaye akwai dariƙa kaza akwai dariƙa kaza akwai dariƙa kaza dariƙin nan in ka ce ku zo ku haɗe ku duka ku yadda da wali ɗaya ba za su yadda ba dan kowa na ɗaukan waliyansa ya fi na wancan daraja ya fi na wancan falala inda za ka raba dukiyar duniya akan ka haɗa kansu ba za ka iya haɗa kansu ba sai fa in ka biyo hanyar da annabi ya hada ya kan larabawa a lokacin jahiliya ita ce hanyar wani littafi daya kuma sunna daya alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai in ka bi wannan tsarin sanan za ka hada kan mutane amma ka ta a zo a hada kai da sauransu wannan kowa zai faɗa haɗin kai haɗin kai wata mu kowane malami zai karanta ta akan mimbari amma in zo aikata ba zai iya aiwatar da ita ba ka ce ya watsar da komai ya ba alƙur'ani da hadisi ba zai iya ba yana da wahala sai wanda Allah ya gamdatar to dan haka ya yan uwa manzon Allah yace babu yanda za a yi a samu kai kai ya haɗu sai in an samu sai an samu jama'a wahiyar jama'a a wata riwayar daban na hadisin da aka tambaye shi su wane ne kashi ɗayan da su kaɗai za su tsiri cikin saba'in da uku sai ce ma kana ala mithli ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda suka zama akan irin abin da nake kai yau ni da sahabbaina yau din da annabi yake nufi ba yau samu ta asabar ba yau ta lokacin yana da rai yau ta kafin mutuwarsa yau ta lokacin ana masa wahayi yau ta lokacin da babu wani shugaba sai shi manzon Allah din babu wani littafi sai shi alqur'ani din babu wani tsare-tsare sai hadisai da abinda aka fahimta cikin su ko aka fahimta cikin alqur'ani ba yau irin ta sai yau ba ga shehi wani ga wali wani ga kungiya wani ga wane wani yau ta waccan wanda imam malik ke cewa duk abin da bai zama addini ba a waccan ranar a yau ba zai zama addini ba ya faɗi wannan a shekara ta nawa imam malik ya rasu shekara ta casa'in da uku bayan hijira yana jin kamfin lokacin annabta da rufi annaba ba amma a wannan kwanakin ta yace yau din nan abin da muke ciki ba za mu iya gyara shi ba sai mun koma abin da annabi yake lokacin yana da rai to mu ko mu neman mu garatan lokacin mu da ratan lokacin imam malik ibn anas kaga abin da ba kankani ba da haka yana da kyau mu kalli wannan abu ta wannan siga mu fahimta cewa babu yanda za a yi al'umma ta gyaru ta natsu sai ta bi alqur'ani da hadisi ma kana ala mithli ma ana alaihi ba ashabi wanda ya zanto akan irin abin da nake kai wani sahabbai na manzo Allah ce su kadai ne waɗanda za su tsira gobe kiyama to da haka lalle ya kamata mu fahimci wannan ayar da dace dan da yawa zaka ji malamai idan sun karanta ta wa'ata sunu bihamdillahi jami'an wala ta tafarraqu ku hada kanku a daina zagin juna a daina zargin juna ko shakka babu zagin juna baya da kyau zargi na juna baya da kyau amma a daina yawa juna fada a daina yawa juna gyara idan an yi kuskure haka ayar take nufi aya kan ta yadda mu zagi juna ba ta yadda mu kafarta juna ba ta yadda mu la'anci juna ba ta yadda mu duk wani abin da zai amma shin mu daina yawa juna fada mu daina yawa juna gyara kai tulu ka kyale duk abin da daga dawa yi yi shiru in kyale ka duk abin da ka dama kai haka ayar take nufi inda haka ne da Abubakar bai wa Umar inkari ba da Umar bai wa Abubakar inkari ba da Uthman bai wa Ali inkari ba da Ali bai wa Uthman inkari ba tare da cewa tarihin sahabbai a cike yake da yadda junan su yi gyaran juna akan matsaloli na addini duk da yadda sahabbai ke girma sayyidina Abubakar amma in yi abin da ya daure masa kai ce ba haka ba ga yadda muke gani ga yadda manzon Allah ya ce shi kanki wani abin da ya rikice sai ce cikin kuwa sun sunar manzon Allah akan wannan neman izini idan an yi sallama ka ce assalamu alaikum a ce wa alaikum assalam a adkhulu in shigo Umar bai san wannan hadisin ba sai ta hanyar wani sahabin da yake kasa da shi wajen daraja ɗaya daga cikin sahabbai Abu Musa al-Ash'ari da kowa ya zo gidansa yace assalamu alaikum Umar yace wa alaikum assalam sai ya adkhul sai Umar yayi banza da shi bai ce komai ba assalamu alaikum a da adukul yau banza da shi da ke koyo ba da ya ji shiru ba ya masa ba iso ba sai ya tafi ta umar kuma yana cikin waɗansu harkokin sa bayan ya dama sai ya fito ina ne sallama ba mu ne abu musa na jama'a kace shine ya tafi ya tafi ina ya tafi sai ya je ji gida me yasa kai sallama ka tafi sai ina eh, ne izini ba ce ya shigo ba manzo Allah kuma ce idan na ne idan ka da izini ba ce shiga maka yi tafiyar ka sai da ka ne tafiyar ka yace sai ka kawo min inda manzo Allah ya faɗi wannan sai suka tafi cikin gari suna yawo sai suka zo wani majalisi suka samu adabi na sahabbai umar ibn da yasa a cikin su akwai wanda ya san manzo Allah ya ta' faɗin wannan sai suka duba cikin su suka ce waye yaro da a cikin wannan madrasa sai aka duba aka Abu Sa'id al-Khudri da cikin yaro sai aka ce tambaye wannan ya masa fatawa ma'ana sunna ce gaba gari kowa ya sani a Madina shi Umar bai sani ba aka sanar da Umar eh manzon Allah ya ce hadisin yana nan cikin sahih Muslim Umar da babu ya karɓa da girman sa a ce ana cin yaran juna kuma ana yi wa juna ƙarin bayani ayar ba ta nufin kar mu zargi juna kamar yadda ɗan suke cewa a kar ayi juna faɗa kar ayi juna gyara a a ma'ana kai shiru in yi shiru ya zanto sai mu fitar da addini kenan amma in yi maka raddi ta hanyar da ta dace kai mun raddi ta hanyar da ta dace lokacin da kai kuskure dole in faɗa ko a rediyo ko a talabijin sai dai lokacin da nake faɗa ba ruwa na da siffar ka fari ne kai baki ne mai kiba ne siriri ne ba fulatani ne in yamuri ne kai kanuri ne ba hausa ne duk wannan bai dame ni ba domin idan na zo ina cewa babur ne kai babarbare ne kai kanuri ne ba fulatani ne wane ne to lokacin kuma ba mai da martani yake na ilimi ba so nake in huta haushi wannan ba magana ta ilimi magana ta jahilai akan kowane titi a iya ta magana ta jahilci ba ta da asali cikin addini amma lokacin da nace abinda waɗansu suke cewa kaza kaga na karanta ma waɗansu ko su na gaba ba ba kai ma sai ka ce waɗansu malamai sababbi sun fito suna nan suna cewa kaza kai ma ai waɗansu sababbin malamai ba da kai mata karanta ba ko suna na baka faɗa ba ba damuwa faɗi abin da na faɗa kai intikadin sa ka kyauta ko suka babu ka yi amfani da kalmar da ta dace baka ce ba wani bako wani kaza wani kaza <laughs> domin da kace wani bako wani kaza ba na ka fita daga bangaren ilimi ka kowa bangare kuma na jahiliya a lokacin nan baka dara kowane mutum da yake yawo kan titi yana shan rake yana jefar da bawan ba matsayinka ina fata an fahimta to amma magana ta ilimi ne sai ka dauki alhaqa'iq al-ilmiya ka ce an ce kaza kaza da aka ce kuskure ne saboda dalili kaza saboda hujja kaza saboda aya kaza saboda hadisi kaza to da haka ilimi yake rayuwa kuma da haka mutane suke fahimta addini amma idan aka yi shiru aka tukar kowa ya ce komai ba da mutane su wani har sai ya mutu kotu ma bai iya ba amma idan aka yi rigima aka zo aka ce a tayyama wani ya ce a tafa ruwa wani ya ce ba za a tafi ruwa ba nan za a tsaya shi wanda aka rikitar ya nemi bayani kai wanda kace a tafi har gwiwa ne dalilin ka kai wanda kace a tafi wuyan hannu ne dalilin ka ya je cikin bukhari ne mu karin bayani ko alaiku a fada masa kaga ya karu amma in haka ba sai mutum bai yi shi ba saboda kai kai gudu ne na shi ne wa jura kada ne wa junan mu kara kar wanda yake komai wannan ba addini bane ba a ce abinda aya take nufi za mu iya sabani amma kar mu lalabu za mu iya sabani amma kar mu faɗa ko da mun samu fahimtar mu ta banban in dauka cewa na yarda da musuluncin ka duk da kurakuran da nake ganin kana yi ka yarda da musulunci na duk da kurakuran da kake ganin ina yi ya rage na ya ya zan yi in gamsar da kai da kuskuren ka dan ka tuba ka daina ya za ka gamsar da ni da dalilai kwarara ba da yawan shekaru ba ba da an dade ana yi ba ko an gada a iya yi ba ni dalili tamfar rana lokacin azhar wanda zan fahimta cewa kuskure nake yi to kaga wannan shi da abin da ake fahimta a dinin ina fatan dai mun dan cewa ba aya جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الإمام مسلم يا رويت حديثي cikin ingantaccen littafinsa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace inna Allah yarda lakum salatan wa yakrahu lakum salatan ubangiji yana so muku ababe guda uku ya yadda da waɗannan ababen game da ku sannan ya ƙi muku al'amurra guda uku abu guda uku da ya zo muku yarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a wa an ta'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa an tunasihu man wallahu Allahu amrakum ababe guda uku kenan ku bauta masa shi kada kar ku hada shi da wani ku yi riko da igiyar Allah na faɗa muku a dazu kar lokacin yayi muku tsawo manzon Allah ya ce kitabullah hablum mamdudun min as-sama'i ila al-ard igiyar Allah alqur'ani kenan ku riko da igiyar Allah kar ku rarraba sannan wa antu nasihu man wallahu Allahu amrakum wanda duk Allah ya ba shi shugabancin ku kuyi yi masa nasiha ita kuma nasiha iri biyu ce in yayi daidai sai ku karfafe shi ku yi masa addu'a ta gari in yayi kuskure sai ku sanar da shi kuskuren ka ta hanyar da sace ba ta fuskar cin mutunci ba shi ne munafaha din abu uku Allah ya yarda da su amma wanda bai yarda da su ba cikin ababe guda uku يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال يا كيمكو قيل وقال يا ودجي تجدا da da tsegumi an ce sun ce daga wannan falo zuwa wancan falo daga wannan majalisi zuwa wancan majalisi duk inda ka je ka ji garfin miya sai ka faɗi magana yadda ka ga dawa baka jin tsoron Allah haka idan ka je san gurin kuma ka canja yau ka yi wannan a gaban sa gobe kuma ka je san ka zage shi kila wa qala da ta su'al yawan tambaya cikin abin da baya da amfani sannan a mal wulakanta dukiya da kashe ta ba ta hanyar da za ta zanto mai amfani ba kai hanya ko mai amfani ce in ga wadda ta fi ta amfani an fi ka kashe dukiyar ka ta hanyar da ta fi amfani ka kyale mai amfani aya ta karshe Allah ta ne wal taqum minkum yad'una ila al-khayr wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وبنجد يقول وانتكم منكم أمة a cikin ku lallai a samu wata al'umma lafazin umma yana nufin jama'a a samu wani adadi na mutane adadin da zai wadatar a kowane gari ya da'una ila alkhair wanda suke kira zuwa ga alkhairi kira zuwa ga alkhairi shine kira zuwa ga dokokin Allah abin da za mutum zai ce ko mutum zai aikata tun daga farillai har zuwa ga mustahabbai har zuwa ga al ɗabi'u, dabi'u da halaye na gari da al'ada na dubba na zaman tare lalle a samu al'ummar da ke kiran mutane zuwa ga haka ya amuru wa ya'muruna bil ma'ruf suna yin umarni da kyakkyawa wa yanhauna 'anil munkar kuma suna yin hani daga mummuna idan an ce al ma'ruf abin da yake sananne ta fuskar halatti ko wajibi ko mustahabbanci a shari'ance sai ya zanto mafi zama al-ma'ruf shine tauhidi da kadaita Allah da biyayya ga manzon Allah sannan da sauran dangin abin da zai biyo bayan sa shi kuma al-munkar dukkan abin da dalilai na shari'a suka kishi kuma lafiyayyen tunani ma ya kishi daga ciki akwai shirka da munafunci da dukkan ayyukan sako da za su biyo baya lallai a samu al'ummar da ke kira zuwa ga almaru wato kyakkyawan abu da kuma take hani zuwa ga barin almunkar idan an samu irin wannan wa ulaika humul muflihun irin wannan sune masu rabauta to masu rabauta su kadai a su na masu kira ko tare da wanda suka an samu ko shakka babu tare da wanda suka ansa musu dukkanin su masu rabauta ne wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da ake kafa hujja da ita dangane da wajibin abin da ake kira al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar ko kuma abin da ake kira al-hisba a yare na fuqaha'ul musulunci wato hisba idan an ce hisba wani adadi na mutane wanda gwamnati ce za ta kafa su waɗansu kuma ta tsawon in suke nafila ce yan aikin sa kai wanda za su rinka umarni da kyakkyawa suna hana mummuna wanda za su ga wurare na aikata barna suna kokarin su hana mutum tsakanin su da shi in kuma ya ƙi su sanar da hukumomin da abin ya shafa don a hana wanda za su ga suwa ne ne suke da gidaje na sayar da muggan kwayoyi suwa suke da suwa suke da kantunan da suke sayar da barasa ko suke sayar da kwaya ko tabar wuri dan su kokarin hana su su mutuwa a su da su in sun ci su kai karan su wajen gwamnati gwamnati da dauki mataki akan wannan su ne umma din waɗanda da su ne wato ainihin ubangiji ta'ala ke kallon gari da rahama gaba daya su aka rasa shi yasa aka halakar da mutanen da suka gabata kafin mu falaula kana min alqurun min qablikum ulu baqiyatin yanhauna anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba alladhina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin ina ma an samu ulu bakiyya. waɗansu ragowa na mutanen kirki a cikin mutanen annabi hudu da mutanen annabi salihu da mutanen annabi nuhu da mutanen annabi shu'aibu da kowane gari da kowace jiha da kowace karamar hukuma da kowane amarin ina ma a samu ulubakiyya mutanen kirki yanhauna anil fasadi fil ard wanda za su rinka hana fasadi a ban su ce ba daidai bane kar ai su fadakar su hana kungiya ta mutanen kirki taron jama'a na mutanen kirki su ne umma din karkashin limamin juma'a na gari ko limamin kamsu salawatu na unguwa karkashin lamani na gari ko dagaci ko hakiki, ko karkashin sarki ulu bakiya ya kuka yi ko ba samu ne ba ulu bakiya ana bukatar a samu wadannan sune walta takum minkum ummatun yad'una ila alkhair dan Allah idan an samu wannan za a fasadi a dare to amma ya mutum zai zo a unguwa ya bude shago yana sayar da kwaya yana sayar da sabar ruhi yana sayar da giya ba wanda ya masa magana lawani bai masa magana ba liman bai masa magana ba da tijan unguwa masa na ya kamata duk ba su masa magana ba in ma ka kai kara a karamar hukuma sai a manna lokacin gaman ba abin da zai in ka faɗa wani kansala ba abin da za a yi idan ka je za ka kai kara a gwamnatin jiha ta wasu ina za ka shiga ta wasu ma'aikata ta karkashin wani kwamishina ta karkashin wani famunan ta karkashin ya zai a yi na lafiya da aka wani zaman lafiya mu sai an samu waɗannan a da ana zama na fi sabilillahi a cikin garurukan mu idan ba ko zo kawai ko ya yazo gari kai ba kwanka ne ba sai ka tafi da shi masallaci a sallah ko ta azhar ko da asar ana gamawa sai ka gabatar da shi wajen liman ka ce na yi baki bako daga bajari kaza kuma zai gwana kaza gashi sunan shi wani jama'a duk da shi bako mutumin kirki mutumin kirki gashi sunan shi wani haka ake wannan zaman da fi lillahi na da saboda ka babu da ai bakon barawo a gari ko bakon barawo a unguwa ba zai yi ba mutanen unguwa kansu tsarin da suke cikin na zamantakewa su ba zai bayar da dama su bakuncin sa ba amma ya ko baki nawa su zonan gudun su sauka su zonan su fita ba wanda ya sai musu daga ina kusa ko ina za su. ba ruwan su da lawanin unguwa ba ruwan su da limamin unguwa ba ruwan su da wanda tijan unguwa ko masana ya kamata unguwa amma ko wata unguwa idan suka tsara wannan a karan kansu sai yau kansu kiyamun laili su tanadi ruwan alwala ko kasar da za su yi taimama kar rana ta faɗi ko ba su yi la'asar ba ba ruwan taimama ba kuma ba kasar taimama ba ruwan alwala ma'ana su yau kansu faɗa da ya kamata mun an anguwar mun kafa kwamiti na mutanen kirki a karamar hukumar mun kafa kwamiti na mutanen kirki duk da kwan da yake ya kamata a san kowa jama'a duk wanda ya kowa zai fada wa sarki ko hakimi ko fada wa chairman na gaman ko kansala ko liman ko lawani ina da bako ya zo da gari kaza zai kwana kaza gashi sunan shi wani ana ganin shi ana kafa salawata da shi ba inda za a yi wani zai bata dauka wannan bakon ne amma kai kana da bako ne na da bako wancan ma na da bako ko ma na da bako zai fita duk lokacin da ya ga dama mutanen kirki da mutanen banza duk za su zo garin mu ko ungo mu su yi kuma su tafi ko mu da hanyar kama su sulala lalata tarbiyyar garin mu su lalata tarbiyyar unguwar mu sai ga cewa a tsakankanin mu mu al'ummar musulmi waɗanda muke da wani tsarin zama mai ban ƙari da muna gada karkashin ayoyin alkurani da hadisan manzon Allah sai wani zo kama haya lokacin da zai kama haya ko mai ba shi haya ko kiyaye kai kali gidan da zai ba shi haya din bai tuntuɓe mu ba wannan mutumin me zai zo da unguwar mu me zai sayar ya bude shago ba mu san me yake sayar ba ba mu san sana'ar da yake ba duk mu san wannan ba da tsatsa ta sai ya fito daga shi sai tawo a gindinsa ko gajeren wando da katon burushi yana yana brush ƴaƴan mu ɗan shekara goma sha ba da sun wuce suna ganin gashin kirjinsa mun kun samu ganin wanda rashin mutunci ba amma mun ba shi sabon haya unguwar mu kuma yana yi ko mu ma'ana ba sai mu shi wannan al'adan garin ku ne a rinka yawo da ganye ko a rinka yawo da kaza ko a rinka yawo da kaza amma in zaka zauna a gurin sai ka fitarce jikin ka ba mu ce sai mun matsanta ba ka furta kalmar shahada ba la ikraha fid din amma fitarce jikin ka ai mutunci ne fitarce al'aura dan me zaka yawo tsawara a gurin ko yanzu su suna yawo da sket ƴaƴan mu kanana su koya duk wannan mun mu ne dan lafi mu ne sun yi kuma karanta wannan ayar dan mu dabbaka ba sai mu dauka sai mun yi wa'azi daga gari zuwa gari daga jiha zuwa jiha sai lakka a can lakka a can gurin a unguwa za mu fara wanda kun minkum ummatun يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم munkar wa اكي جارا al-muflihun da yanzu in za ku wannan za ku iya wannan a unguwarku ko da jihar ku ba ta shari'a musulunci sai kuka ki yi kuna jira kuma gwamnati ta yi ko kika babu gwamnati idan take yin shari'a musulunci Allah zai kamata da laifin ba ta yi ba a tsawon shekarun da ta yi ko ka babu kuma da kuka gyara unguwar ku Allah zai kama ku da laifin ku gyara unguwar ku ba cikin abin da kuna da iko yi yanzu kuma to kun da mutanen kinki da dattijan unguwa su gagara dan zamu kuma sai mun je gwamnati jiha ta babu laifin da muke da waɗansu kwamitocin da ba wannan ba mun tuntuɓe zuwa gwamnati kafin ne yake akwai ababen da dole gwamnati za ta yi ita ce kaɗai za ta yi gwamnati ce kaɗai za ta iya cewa daga yau bakwai ga watan ramadana mun ba da shelar cewa dukkan wani mai lafiyar sai da giya a jihar borno mun wannan ba mai iya yin wannan limamin masallaci lajin dini ba zai iya ba limamin kofar shehu ma ba zai iya ba limamin waye ma ba zai iya ba ko ba haka ba mun kofar gidan martaba sarkin Kano ba zai iya ba gwamnan Kano ne zai iya wannan gwamnan Borno ne zai iya wannan gwamnan Yobe ne zai wannan mun soke duk wani mai lafiya ne zai digiya mun soke duk inda ake karuwanci mun soke duk wanda yake da gidan hayan da karuwa ya sallame su in ba haka ba gwamnati ta kwace gidan ta musulantar da gidan ta masa tsarki ta sa shi wakar ai ka san gidan da ake karuwanci a cikin ai janaba ta kama shi da yawa ya kamata ya mutu sai to sai a tsarkake gidan sai a ce an mika shi ga ya zama wakafi gwamnati ta mayar da shi wakafi duk abin da gidan zai samu na haya akai masallaci kaza a ba kungiyar da'awa kaza a ba islamic center kaza a yi wane ne ayyukan musulunci ne da a kwace dan a kwace biyu aka yi kaza ko aka yi wadansu ina nufin dai wadansu dokoki masu tsauri wanda suka dace abin da nake faɗa yanzu kamar mashiro ne wani project ne nake iktirahin sa idan za a yi proposal ne nake iktirahin sa wanda in za a yi za a samu gyara jama'a sun yi wadansu a kuma sun unguya gwamnatin jiha kuma ta yi nata aikin da ke gabanta dan Allah da ke wannan project din na shari'a da sai project din gyara kwalta ai ko ba kwanta kan za a shiga aljanna amma muna son kwanta ko shakka babu amma kuma wadannan kuma wadannan sinadari ne na shiga aljanna saboda haka jama'a dole sai an hada kai tsakanin gwamnati da jama'a dan iya kawo gyara a cikin gari ubangiji ta ana yace wal kun minkum da yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun man zalla kata la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yuskanna Allahu an yab'atha 'alaykum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum sauran kiris in ba ku daina um, in ba ku tashi kuna umarni da kyakkyawa kuna hani daga mummuna ba ko ku yi hakan ko kuma ubangiji ta Allah ya turo muku da wata uku ba da za ku tashi kuna addu'a ya yaye kuma ya kiyayewa wala kunu kan da ladina ta kada ku kasance kamar waɗanda suka rarraba cikin yahudu ko cikin kirista ko ne ya wani kuna ganin rikicin da yake a northern island kirista ne ke kashe kirista saboda ne ga kuma hujja ta zo musu cewa kace haka Allah sai kar ku zama su kamar haka din kuma واختلفوا سكا سابا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم irin masu sabani da karkasuwa bayan hujja ta zo musu amma suka biya wa son zuciya irin wannan suna da azaba mai girma Allah ya tsare galatan yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور da ubangiji ce wa laika lahu azabun suna da azaba mai girma yanzu ne azaba mai girma za ta faru shine Allah ya kawo zar yau mata yawma tabyaddu wujuhun ranar da waɗansu fuskoki za su rika haske wata wa taswaddu wujuh waɗansu fuskoki kuma za su baki fa amma alladhina tawaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su za su zama baka kirin da su za a ce da su akafartum ba da imanikum shin kun ne ko kafirce bayan da kun yi imani kuka yi da kuka bar addini fa zuqul azab to ku dan dan azaba mana bima kuntum takfurun saboda kafircin da kuka kasance kuna yi wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum amma waɗanda fuskokin su suka yi haske fa fi rahmatillah irin waɗannan suna cikin rahmar ubangiji Allah sa mu cikin suna masu dawama a cikin ta wato ranar tashin kiyama kenan waɗansu fuskoki su bari waɗansu fuskoki su baki wujuhun yawma nabira ila rabbiha nazira wa wujuhun yawma idan basira suna kyalli suna haske basira waɗanda suke kuma amurtake wato fuskokin da suke farare kuma za yi kyalli fuskokin da za su yi baki bayan bakin kuma ga fuskar amurtike kuma wani abin da yake ma mai ƙara ban muni shine bayan fuskar mutum baki ga fuskar amurtike ya ɗaure fuska bakin gani ko kyakkyawan mutum ya ɗaure fuska muni yake balantana ko mummuna balantana ko fuskar baki wulik sai kuma ya zanto idan ku sai Allah ya jikitar da shi kamar an kada bala wa na mujrimina yawma izin zurka. za mu tayar da kafirai a lokacin nan yau ma izin a wannan rana zurka yi zurkatun ayunhum fuskokin su sun yi kamar an kada bula bulu su kada karshen mole kenan menene sababin da zai sa fuska ta baki nan Allah ya faɗa daga cikin sababba a kafartum da imanikun? wato kafirku ke kawo bakin fuska kamar yadda kuma ayyuka na barna da mutum ke ke kawo bakin fuska a kasa cikin kasabu sayyi'ati jazaa'u sayyi'atin bi mithliha wata haƙuhu billah ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لأن وطن suke taron aikin laifi yayi irin wancan aiki yayi wancan yayi wancan barna in suka taru da yawa suna gadar da bakar fuska ranar tashin sannan kuma da kirkirar ƙarya mutum ya dingina ma Allah wa yawmal qiyamati taral ladina kadhabu ala Allah wujuhuhum muswadda alaysa fi jahannam maswal lil mutakabbirin a ranar tashin kiyama waɗanda suka kirkiri ƙarya suka rinka jingina ma Allah su ce ya haramta bayan bai haramta ba ya wajabta bayan bai wajabta ba irin wannan za su tashi fuskar su baki kirin sannan kuma baya da haka fajirci wa wujuhun yawmaydin alaiha zabara tarhaquha katara ulaika humul kafaratul fajara wato da kafirci da fajirci da kasbu sayyi'at da kuma alkalbu ala Allah ta'ala da kuma alkufru dukkan su ana asbab ne da suke haifar da bakin fuska ranar tashin kiyama idan mutum yi zai kauce kenan amma me ke kawo farin fuska ko saka babu kishiyar waɗancan in kafirci na kawo bakin fuska to imani na kawo farin fuska idan ya kasance ayyuka na sabo na kawo bakar fuska ayyuka na da'a na kawo farar fuska kenan mun za su tashi cikin fari cikin haske ya fa'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana واغفر لنا انك على كل شيء قدير كان لما قال ان امتي يبعثون يوم القيامه غرا محجلين من اثار الوجود الامه تبع تشوف لنا تاتي القيامه غرا لفظ الغر جمع لنا الاغر ذات تاتي ده فرار فسكا ده فرار هنوا ده كفر كفر za su tashi da wannan a ranar tashi yamma saboda gurabe na alwala wuraren da ake wankewa cikin alwala fuska da hannu da kafa za su tashi suna kyalle kaga wannan duk sabubba ne na haske a ranar tashi kiyama ubangiji ta'ala ya ce wa amma ladina jazzabu zuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun sai tilka ayatullah wadannan ayoyin Allah ne inna tuluha alaka bil tilka